أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون ina isar muku da abin da Allah ya aiko ni da shi zuwa gare ku, na daga cikin abin da ya wahayi shi gare ni, hakanan ina nufin ku da alheri ta hanyar kwaɗaitar da ku kamanta umarnin Allah da abin da zai biyo bayan sa lalada da tsoratar da ku aikata abubuwan da ya hana da abin da zai biyo bayan sa na ukuba kuma na san abin da ba ku sani ba dangane da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da ni shi ta hanyar wahayi.